بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين والسلام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد درسنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن تهماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da tara ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi da ɗari hudu da talatin da hudu kuma yau takwas ga watan bakwai gidadiya dubu biyu da goma sha uku Allah mai girma da buwaya ya haɗa mu domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai suna jan suna masjid al-imam ibn al-qayyim rahimahullah shekarar da ta gabata karatunmu na tafsiri ya tsaya ne a cikin suratu nisa'i a inda muka karkara aya ta tamanin. kenan bana da izinin Allah za mu tashi a wannan sura suratu nisa'i za mu tashi kuma a aya ta tamanin da izinin Allah malam bismillah

بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى ويقولون طاعة حتى إذا برزوا من عندك بين طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبجحون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله مدوكتين تركية ويقولون سنن وسمتاني وأن جزام فقوسوا suna faɗi suna cewa ta'atun za mu yi biyayya hatta idza baghu min indika fa idza baghu indika idan suka fita daga wajenka to bayyana ta'ifatun minhum ghayra alladhi sai wasu daga cikin su su je su canza abin da suka faɗi a gabanka sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu yaqulu ma yubayyin Allah ya rubuta abin da suka je suka canza da daddare ga abin da suka faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa duk umarnin da ya ba su to za su amma idan suka koma da daddare sai su je su canza Allah yana rubuta abin da suka canza nan da daddare sai Allah mu rubuta ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa'arid anhum ya ma'aikin Allah ka kau da kai ka kyale sannan wata wakkan Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki in ka dogara ga Allah madaukakin sarki wa kafa billahi wakila ya isa Allah subhanahu wa ta'ala ya zama maka shine mai jibinta al'amuranka shine mai wakiltarka shine wanda zai tsare ka shine zai kare ka domin ya san abin da suka fi wannan aya ta cikin suratul nisa aya ta 81 al-imam at-tabari shaykh al-mufassiri ya faɗa a cikin tafsirin sa yake ce yani Allah madaukakin sarki yana nufi al-fariq alladhi akhbara Allah anhum jama'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a game da su a can baya annahum lamma kutiba alaihim alqital lokacin da aka wajabta musu yin yayi khashun ta ka khashyati au aw ashadda khashyatan sai suka zama suna jin tsoron mutane kamar yadda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki ko fiye da ma yadda suke jin tsoron Allah madaukakin يقولون لنبي الله صلى الله عليه وسلم سنة كما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر إذا النبي يأمر كيس دوانا أبو كيس شيء أمرك طاعته وممنين دك بادا تزامي بيئة أشتنسا ولك منا طاعة فيما تأمرنا به وتنهانا عنه sannan za mu yi biyayya a duk abin da ka ce ne kuma za mu yi biyayya a duk abin da kace mu hana ka hana mu amma fa idan barazu min indika idan suka fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ai idan kharaju min indika ya muhammadu idan suka fita daga wajenka a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce za su yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce su duk abin da ya ce yi zaki duk abin da ya ce su bari za su bari a gabansa har ma shi kamar yadda alhariri yake cewa wai isharatu hukmun wa ta'atu hulmun hariri yake fadi a cikin mukamarsa yake cewa irin wanda in ya nuni da hannu hukunci ne kawai ya nuni ya ce abu kaza za a yi to ya zama ya yi hukunci sannan wa ta'atu hulmun sannan a masa biyayya za a tiri haka suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa amma bayyata qa'ibatun minhum ghayra alladhi taqul sai wasu daga cikin sai su je sai su canza abin da man suka faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam غير جماعة منهم ليلا da daddare sai su je su canza ga abin da suka faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da daddare sai su je su sabon mitin su canza abin da aka faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam ibn jarir bin sabr yace wa kullu amalin umila laylan faqad bujita balarabe idan yace bayyata bata albayat albaya shi ne aibacci ko a kwana a tashi ne ba ta yabi ku bayatan ko idan balarabe ya ce bayyakan amra ko bayyatul amra shi ne a zo a yi mitin da daddare a kukkulla abin da za a kukkulla kaga ba yau aka saba ba yin mitin da daddare domin a kulla ko a kwanci ne ake ce masa a tabiyi to shine ya ce bayyata qa'ifatun minhum ghayra alladhi sai a samu wasu daga cikin munafikai sai su koma gefe da daddare sai su je su mitin su kulle kofa su canza abin da suka faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam a gaban sa sun ce amruka qa'atun in ka umarce mu za mu maka biyayya in ka ce mu bari za mu bari duk abin da kace mu yi za mu duk abin da kace mu hannu za mu hannu amma sai su ci da daddare sai su canza kukkulla abin da za su kukkulla su kwaskwance na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine ha al-imam ibn jarir al-tabari ya kawo su baitota na waki yake cewa a tauni falam abda ma bayyin wa kanu tauni bi shay'in nukur A tauni falam abda ma bayyin mawaki yace sun zo mini falam arda ma bayyana ban yadda da abin da suka kulla da daddare ba sun kulla da daddare suka zo wajena domin in yadda da abin da suka ambata sai ya ce wa kanu tauni bi shay'in nukur sun zo mini da wani abu wanda yake mummuna bi unkiha mahum munziran wa hal yunkihu al-'abd hurrun li hurr jama'a yace abinda suka kulla da daddare shine wai in aurar da mundiru dana da bai wasu nan yana mana bayani yasa da larabci kalmar bayyata yake so ya fassara mana yace shin yanzu a in kace yana aurar da in kace ga bai baiwa to mahallin shahid ne na wannan baiti shine a tauni falam abda ma bayyata to a at shine a kulla abu da daddare a yi mitin da daddare a yanke ko a kulla ko a kwanci ko an yi tabiyi to shine qur'ani yace bayyata ta'ifatu minhum ghayra alladhi ku. sai a samu wasu tawaga ko wasu jama'a daga cikin su sai su kulla sharri su kulla munafurci da daddare canza abin da suka yi a gaban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ونم الامام ابن جرير الطبري ونم بيان عشان تفسير بتاع جانب البيان عن تعويل آية القرآن الامام ابن الجوزي يا فتاة عشان تفسير التزاد المسير في علم التفسير يتي نزلت في المنافقين وان الآية كانت وكني أحم منافقين كانوا يؤمنون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان شيء صلى الله عليه وسلم Suke sun yi imani sun gaskata shi ya amar domin su tsira daga tabboli domin su tsira daga yaki ai abin da ya sa munafukai ba su bayyana kafircin su ba shine khawfu ku'i ilahi alai suna jin tsoron a tsokar da makami a kan to shi yasa ke suka bayyana imani amma kuma suka boye kafirci shi yasa kafircin ya fi tsanani fiye da na kafirai kafirai su sun bayyana komai an sani a ciki shi yasa sharrin munafiki yawa gare shi munafiki a cikin al'umma shi a matsayin garaye yadda gara take shiga cikin littafi ke ne kawai kaga littafin yi kasa ta cinye takaddun ko kuma ta shiga cikin katako ka yi banna ta cinye katako sai dai kawai in a sama yake ya rufo ya faɗo to haka munafiki yake a cikin al'umma yasa kaga suratul baqara kai bayani akan nau'o'in mutanen da suke garin Madina mutanen farko sune al-mu'minun al-haqiqiyyu ummunai na gaskiya ayoyi biyar sun farko na suratul baqara suka yi bayani akan su aka gama magana akan. sannan sai aka yi bayani kan yahudu sannan aka yi ta bayani kan munafukai aka yi ta bayani kan su suratul nisa ita ma ta zo ta ta bayani kan su suratul tauba ta zo ta buɗe bayanan tsanka tsanka tsala tsala domin a gan su. har wani yana cewa daga cikin magabata idan ya karanta suratul tauba kamar ya nuna wane cewa na munafiki saboda yadda suratu at-tauba take take kai bayani a game da sannan aka zo aka ware muku sura a kasa kasa aka kira da da suratul munafiqun wacce ce bayani a game da su kan wasu suke cewa suratul tauba suratul munafiqin al-kubra ita kuma wannan suratul munafiqin al-kubra suratul tauba ita ce suratul al-munafiqin al-kubra ko suratul munafiqun ala al-hikaya ita ce surar da ta bayyana halin munafukai tanka tanka sannan aka ware musu sura kuma karama a ƙasa aka yi bayani game da su wannan ayar ta sauka ne in ji al'imamu ibn al-jawzi rahimahullah akan munafukai sun ce sun yi imani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya amalu dan su samu aminci a sa su a cikin al'ummar musulunci shi yasa idan suka aikata abin da suka aikata manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ran sai baci game da su a samu wani daga cikin sahabbai kamar sayyidina Umar ko na Khalid radiyallahu anhuma ce dani ya rasulullahi adrib unuka ya manzon Allah ka bani umarni ki kare ni in tsara wuyanka sai manzon sun ce da'ahu hatta la yaqulu an-nas inna muhammadan yaqulu ashabahu ka kyale su same su da al'amarin yanzu ana kashe su sai kuma mutane su koma suna cewa to ya dawo kuma su sahabban da yake kashe su kai sun zama ma al'ummar musulunci a dangaren bakin su in aka kashe su a kashe su wajen dukan za a fice su ya fashe abin da ke cikin turu na ruwa ko na ma menene shi ya zube sannan kuma idan aka kyale su za su ce su ɓata ruwan cikin turu aka Allah subhanahu wata'ala ya sa wasu zama munafukai a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan a jarrabu masu imani dan a jarrabu masu imani hikimar Allah kenan da yasa aka samu munafukai a cikin al'umma don jarraba masu imani idan munafukai suka kare to shi ne nan sai mu mutu wani aiki kuma mu bane za su shi ne alimamin zauce ce sun ce sun yi imani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba sai dan su tsira sai dan su kubuta in an zo yaki ka a yake su fa idan da ku? amma idan suka fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su su saba ga abin da suka faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam in sun tafi kuma sai tun daga wajama sai su ma da qala anifa منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا tun daga waje sai wani ya faɗi Kuma ba mu ma abin da yake faɗi ba saboda shi izgilanci al-imam bin dawud ya ce hada qawl ibn abbas radiyallahu anhu ce, wannan ita ce maganar da ibn abbas ya yi. Ya ce, wannan ayar ta sauka ne akan buda. an saukar da ita ne akan buda. su ne za su so gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce sun yi imani ce duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa amma idan aka koma kuma suka fita sai su je da daddare sai su kisa wasu titina su yi kullace kullace su yi makirci su shirya ya za su mutuncin addini musulunci ya za su shiga musulunci ya baya al-ustaz kai ko Allah ya gafarta masa yake cewa a cikin tafsirin sa cikin zilalil qur'an yace inna hadha al-fariqa min an-nas lalle waɗannan jama'a daga cikin mutane Ida kana inda rasulillahi sallallahu alaihi idan suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u minhu alqur'ana suna jin karatun alqur'ani da bayanin tafsirin sa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma fihi min at-takalif da kuma abin da ke cikin alqur'ani na taklifanci abun da ake ce ma taklifi shine daura nauyi na shari'a a shi yasa ake ce maka al wanda ya balaga kuma yake da hankali kuma da awar annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta isa zuwa gare shi kuma yana fahimtar sakon Allah to shi yake ce masa al-mukallaf to irin waɗannan mutanen idan suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam, suna cin abin da manzon suna yake kiranta na Al-Qur'ani, yana musu bayani yana bayanin hukunce-hukuncen alkur'ani da abin da aka tsora na nauyi a kan su na su bari كوتي نعم السحرة قالوا كذلك طاعة كذلك منشر لي أقبع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي أحي من جيتا هو من جيتا طيب، سيد قطب يشي قالوا وهكذا جامعة شاملة في حقا ستفع بالخلمة جامعة شاملة قومي wa yaquluna ta'atun sun faɗe ta ga ta a dunkule wato babu wani bangare daga cikin abin da za a umarce mu a ce sai mun yi biyayya a cikin haka suke faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shani na kan wadda ta tattaro komai Na tirada ba Ba su gitta wani sharadi ba ba su ce banda abu kaza ba sun ce gabaki dai mu masu biyayya ne wadda su kuma ba su tambaya sun ce menene za a umarce mu ba kawai suka ce ga mu a fata abin da ake son mu yi mu yi a fata abin da ba a son mu yi mu bai wannan a kuma ba su nemi a ƙara musu bayani ba ruwan haka nan kawai suka ce minti minti a baki wannan istisna'a kuma ba su yi gaskiya ba haka nan suka ce tsa'atun yasa qur'ani ya tashi ruwaitowa a balaga qur'ani shi ruwaito yadda suka fai wa yaquluna qa'atun akwai tafsiri kenan wa yaquluna amruka qa'atun wa yaquluna amruka ilaina qa'atun suna faɗi umarnin da za ka mana biyayya ne za mu yi biyayya haka suka faɗe ta kalma dunkulalliya wadda ta tattaro komai kamar da gaske walakin ma in ya khabu min inji rasulillah sai ku kuje ce amma suna fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta tubayyita qa'ibatun minhum da allati taqulu dare na yi gaske ce Ke su canza wannan abin da suka faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ai sabon mutum وتروه فيما بينها تتآمر على عدم التنفيذ كيسي يمشي الأكانوس سنة اتفاقي أكن كسم عن نبي بيئة أقبل أن نبي صلى الله عليه وسلم وقت إنشي مستامر من جكم من لي تعبن دعك سام ذاني أما جرينا يجد شيء بالآية كل قوبة كيسي نت تتشنز أبن من زن الله صلى الله عليه وسلم يقوم الشيط دشي هو يهنا تدشي وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التقليد sannan kuma su ɗan wani sabon tsari don su kauce ma wannan umarnin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ko kuma hana haka a munafiki za a shirya da su amma daga baya su yan uwa a lokacin da ake mana wannan fassara kada mu zama cikin mutanen da suke jin idan ana fassara alqur'ani alqur'ani ya nazala fi quraish nazala fi ahli makkah in ka zama cikin irin wannan to ka zama cikin gafilai wanda yake ji a ransa cewa lokacin da ake tafsirin alqur'ani a a ya shafi wata al'umma ce da ta gabata a alqur'ani daga cikin siffofinsa akwai tajaddi akwai istimrar kullum alƙur'ani sabantuwa yake sannan abin da aka samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam to za a same shi nan abin da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya faru yana faruwa yanzu kuma za a iya maimaita shi nan gaba saboda a kaji cewa alƙur'ani da kai yake da kai yake ba da wani ba wannan yana cin mustalzamatu da dabbuli du'a yana cin abinda ake lizumta ma mutum a cikin tadabburin alqur'ani halartu da ayoyi a lokacin da ake fassara alqur'ani ka ji cewa da kai ai kamar yanzu da alqur'ani yana sauka a gabanka amma lokacin da kake jin cewa ana fassara alqur'ani amma fassara ta shafi ko ayoyin sun shafi wasu al'ummatai ne da suka gabata isa tuntuni malaman mu suka fitar da ka'ida. Ka'ida usuliyya kuma ka'ida mustamirra al'ibratu bi umuri lafzi la bi khususi sabab abin da ake lura da shi shine ganewar nafasi ba akan ne Qur'anin ya sauka ba Qur'ani yana da sababin nusu wani abu ya afku sai a saukar da aya ko a yi tambaya sai a saukar da aya ko kuma Allah haka nan ya saukar da aya وأما وهن ياشا فتكا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولاها وآخرها الأمة فقه لا الأمة خش وأن مغنى سيد قدر أن لا يدافع كامل الشيخ السعدي رحمه الله يقول ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطيا الإمام السعدي رحمه الله أسئل الدافع الكير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان yake cewa dole biyayya ga Allah da ma'aikinsa ta kasance a koye da kuma fili ba ka nuna kai ne biyayya ga Allah ne a fili amma kuma a koye ka zama saman Allah ake wajibi ne biyayya ga Allah da ma'aiki nasa ta kasance a fili da kuma koye fil wal a lokacin da mutane suke ganin ka da kuma lokacin da kake kai kaɗai ko kai da irin danginka ko kai da ‘yan uwanka. Sa'ar Allah da sa'ar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne su kasance a filinka da kuma koyanka. أما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام أما كاجة mutumin da addini ke shi ne biyayya ga Allah ne kuma ya nuna shi ne lizimtar dokokin ubangiji ne fa idza khala bi nafsihi amma idan yake manta shi kadai aw abna'i jinsihi ko kuma yake banta da danginsa masu irin halinsa taraka ta'ata Ke ya bar biyayya ga Allah ya bar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqbala ala dhikriha sannan ya je kishiyar ta'a yake fa inna ta'ata allati azharaha الشيخ السعدي يقول ونن بيية يبينا غير نافعة ولا مفيدة بعد أمعاني بذات فائدة تدفو ميبا جاي طاعة المنافقين ويقولون طاعة فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي إن سقطوا كمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أجيري إذ كسرى تعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم amma idan suka koma gefe su canza su mitin sabo su yi abin da ake ce ma mu'amara mu'amara haɗin baki a yi mitin na munafurci shi ne mu'amara wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai to mana game da halin munafiki daga cikin halayensu shine a kulla abu da su daga baya kuma sai su je sabon mitin su canza abin da aka kullum ba za su biyayya to sai Allah da madaukakin sai ya ce idan haka ta faru wallahu yaqulu la yubayyitu Allah yana nan yana rubuta abin da suke kullawa da daddare Allah ya rubuta din su suna nan mala'ikunsa waɗanda ba sa bacci ba sa gajiya ba su sako suna nan ya umarce su kuma sun rubuta duk abin da aka yi. kuma akwai ranar kin dillanci ranar lahira da za a zo da duk abubuwan da aka kulla sai Allah madaukaki ke ce fa an anhu ya ma'aikin Allah ka kau da kai daga barin kada ka damu da abin da suke kullawa domin idan ka ce za ka damu da shi sai su haifar maka da hawan jini sannan kuma Ku hana ka yin abin da ya cancanta kai ne. Sau da haka mabannaci idan yana ɓanna, ko bai kamata kuma ya hana mai gyara gyara ba kada ka ji wani na banna bannarsa ka sa ka ji a ranka cewa kai ko ba za su yi gyara ba a kau da kai daga cikin abubuwan da suke taimakon mutum abinda malamai suke ce mishi taswirin da shine an tashtaghila bi nafsika ka shagalta da kanka ka kula da kanka ka shagalta da abin da kai kake ci masu yin munafurci da masu kulle-kulle a kauda ba a tsarahun suna nan da yawa in ka ce sai ka rama sai ka yi wanda sai ka wanda to sai ka zama baka yi komai ba ƙarshe ba za ka cimma nasara ba sai an samu da kuke ce ma manzo Allah sallallahu fa'a'rid anhum ka da kai daga barin ka kyale kada ka damu da abin da suke aikata amma kuma duk da haka wata wakkan alam ka dogara ga Allah at-tawakkul shine ke iyakar bakin kokarinka amma ma a tafwirin natijati ila Allah ta'ala kai iyaka abin da ka iya yi na kokari duk asbabin da ake riko da su kai riko da su sannan ka ji a ranka cewa ba wanda zai sa ka tafi nasara sai Allah shi yasa a baji na aqida aka samu ƙungiyoyi guda biyu suka samu matsala game da at-tawakkul aka samu al-murji'ah ko al-jabariyya al-murji'ah خلوا في إثبات sun wuce gona da iri wajen tabbatar da tawakkali dama da ahli sunna wal jamaa wasat bayna israf al mukallifin wa tafriq al mufarridin aqidar ahli suna kullum tana tsakiyar. ba ta tare da waɗanda suka wuce gona da iri sannan ba ta tare da waɗanda suka zoke ba su kai inda ake son a kai ba tsakiya da وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا الأكية ومرجئة أول سنة جبرية أنا سامع سناني وقدم أبن سكاية وسنة سنة تفتح وقدم أبن سكاية أبابي نتوقفي sai murji'a suka zama sun yi kulubi wajen tabbatar da tawakkuli ba su fahimci tawakkuli ba sai suka wuce gona da iri an ce su tsaya a tsaki sai suka kai bakin koba suka fita waje sai suka ce duk abin da ka aikata Allah ne ya kaka to da ka nema za ka yi kawai ka rike hannu kawai haka in aure ne in haihuwa kake so ka kai ka yi aure Allah in ya ga dama zai iya baka da a cikin ikon Allah ko ba yi aure ba sai Allah ya je ko maka da daga sama kana son ilimi ka zama malami to kai baccin ka kai karatu kai nazari ka kai gaban malamai kai ladabi ka kai biyayya ka kai riko da ladabban neman ilimi ka karanta kawai in an da ga dama sai ka waye gari ka zama malami in kana jin yunwa ka ci abinci ka ja in Allah madaukaki ya ga dama sai aiko maka da abinci ka ci kafu shi su ne murjiya a gefen su ko sai aka samu القدرية nusa su kuma suka فأبوا a ba ruwan Allah da kai ba ruwan Allah da kai duk abin da za ka yi kanka daga lokacin da kake yin aiki ka ji kai ne za ka ja kawo ma kanka nasara nasara ka na hannunka ko a Allah Allah ba zai maka komai ba alqadariyatun amma ahli sunna wal jama'a da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su kamar yadda Sheikhul Islam Jami'a yake siffanta sai ce kum miqawatu hadhihi al umma sune katattu sune waɗanda Allah ya taso ya tsamo su ya zabo su cikin al'umma ya suka ce abinda ake ce ma at-tawakkul shine kai azama kai iyakar ruko da sababi duk abinda aka ce sababi ne ka yi ruku da shi amma kada ka ji a ranka cewa sababin nan shi ne zai sa ka dole a ci nasara shi ne mafhumin da a wajen hada sunna jama'a sai sa ka ce wanda ke son ya zama malami sai ya je gaban malamai ya yi karatu ya yi ladabi ya yi biyayya ya yi karatu ya yi hajja ya fahimta ya saurara ya yi tambayar abin da bai gane ba sai Allah ya sa shi ya zama malami zuwan shi makaranta sababi ne amma kasancewar shi malami na wajen Allah ke iya wa ku tafi tare da mutum su ta zuwa makaranta sai Allah madaukakin sarki ya nuna kudirarsa sai ɗaya duk da ya ruku da sababin sai Allah madaukakin sarki kuma ya hana shi ya sa nuna ma annabawa su kansu ai na tabbatar da ba wanda yake da imani da zai iya buɗar baki ya ce annabi Nuhu alaihi salam bai iya tarbiyya ba kuma ba wanda zai yi ka tattaba ya kan kanshi ya ce ai annabi Nuhu ya iya tarbiyya amma bai madansa ba mutumin da zai iya yin haka ya yayi makan ka tattaba in ya faɗa haka ko to amma ka ga ƙarshe me ya faru an nasa bibi abinda Allah madauki sarki yake so domin Allah madauki sai ya nuna ma annabi Nuhu alaihi salam al-qudratu al-mutlaqatu al-kamila lahu cikakken iko na ko da kai uku da sababi Allah kuma zai iya nuna maka cewa kudura gaba ɗaya ta to shine Allah mana sarki ya ce wa tawakkal ala Allah ma'aikin Allah ya dogara ga Allah bayan ya kau da kai daga munafikai masu kulla kullace kullace masu canza abin da suka zo suka faɗi a gabansa da ya daddare su je su yi mitin su canza abin da ba shi kenan ba ke ya kau da kai ya kyale su amma ba kawai ya kau da kai ya kyale su ko tawakkal ala Allah yayi tawakkul shi yasa daga cikin tawakkulin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya rika faɗin su ko kun Qur'anin wa sunna a Qur'anance aka faɗa ayoyin da suke fuskanta munafukai a hadisance aka kawo hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda suke bayyana siffofi na munafukai Allah ce idan manzon Allah sun sani haka wa kafa billahi wakila Allah madaukakin sarki ya isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wakilin Shi ne wakilinsa majibincin al'amuransa yana kallon abin da munafukai suke kullum Allah ba ce kyale kuma ba zai ba shi nasara akan musulunci Allah ya yi alkawarin zai kara addini kamar yadda musulunci ya tsallake kira kun da munafukai suka kakkafa masa tun a farko to haka kuma bishara ce akan cewa musulunci zai ta tsallake kira ku da ake ta sa masa na munafukai kala kala munafukai kala kala ga Allah mana cikin sarki a wata ayar yana ambata mana na ta ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa a'rid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha mun karanta a baya Allah madaukaki yayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kubannin da wannan ayar فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أو تعالى سيئة أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وأن لما sufofin munafurci Allah ya san abin da ke cikin zukatan abin da suka bayyana na baki daban abin da kuma sun sallah a zuciya suna daban to Allah ya sani fa'rid anhum Allah mana suke ce mu manzo Allah sallam ka kauda kai ka kyale su wa wa'idhum amma baka ci gaba da wa'azi kun ga ashe cewa da aka yi ya kau da kai ba yana nufin cewa ya shuru ya kum da bakinsa ba zai bayyana sharrin su bai qul lahum fi anfusihim qawlan baligha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika faɗa musu maganganun da suka tafe su wanda za su shiga cikin zukatansu su musu tasiri su ɓata musu rai su sa su su tsorata su ji a ransu cewa Allah sai yana tare da manzansa kuma Allah madaukakin sarki yana nan yana kallo yana ji yana sane da abin da suke kullawa na makirci da munafurci da cutar da musulunci da cutar da al'umma sai kusur yana da magana mai kyau da ya sake yi a cikin wannan a ƙarƙashin wannan aya Allah ya gafarta masa kurakuransa wanda ya yi su a cikin tafsirinsa da sauran kuma littafan ce wallahu subhanahu Allah madaukakin sarki yuqaminu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yana lallaci yana nan adda zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal mukhlisina fi da kuma waɗanda suke kan sahu na musulunci kuma suke da ikhlasi su ba ba ne. Allah yana nan da zuciyarsu yana ƙara musu ƙarfi يطمئنهم بأن عينه على هذه الطائفة التي تبيت وتبطل idan Allah yana nan yana kallon wannan kungiyar waɗannan jama'ar ta munafukai waɗanda suke kullace kullace da daddare kuma suke makirci Allah yana nan yana kaga Allah ya ce yana kallon abin da suke ai ka ji kai ne ikhlas Allah ya sa mu a cikin zaka ji a ranka wani wani da'i cewa tabbas al-mustaqbalu laka wa lidinika cewa kyakkyawan makoma za ta tabbata a gare ka ne kuma ta tabbata ga addininka kenan duk yadda al'amura suka yi al-mustaqbal lil mukhlisi kyakkyawan makoma za ta tabbata ne ga masu ikhlasi waɗanda suke yi dan Allah waɗanda ba su da munafurci su ne za su zama suna da kyakkyawan makoma sai sai ku kuje wa shu'urul muslimina bi ayn bi anna ayna Allah 'ala al-mubajjidin al-makirin tasqitu quluba masu imani su ji a ransu cewa Allah yana nan ba yana kallon abin da munafikai suke yi wannan na sa zukatan masu imani su karfi su tabbata ba za su samu raurawa ba wa yaskubu fi hakku ma'aninaka kuma Allah yana kwarawo da nasuwa a cikin waɗannan zukatan ila anna hadhihi ta'ifata lan tadurruhum shay'a cewa waɗancan mutanen masu munafurci ba za su cutar da masu ikhlas masu munafurci ba za su cutar da waɗanda suke dan Allah shi yasa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da shi da jama'ar su ba su iya cutar da su sake dona Abubakar ba ba su iya cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ke sai ku ce bi ta'amuliha wa tadyiqiha da wannan munafircin da suke kullawa da abin da suke kullawa da dare, duk ba za su iya cutar da masu imani da su ba sannan a gefe guda kuma hiya tahdidun wa wa'idun lil muta'amirin al mubayyitin sannan wannan narkon azaba ne da mummunan alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma waɗanda suke munafurci cewa in Allah bai kama su a duniya ba to a lahira zai kama Allah na iya gane ita abin da suke suka ga dama ita yin abin da suka ga dama su ta kulla ma musulunci ma kirki wannan samun munafukai fa ƴan uwa kamar yadda na faɗi jarabawa ce ga masu imani kuma alama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya azata domin ta nuna cewa musulunci nan ba yadda za a yi da shi a gama da shi ba za a gama da shi ba ka ɗauko tarihin munafunci tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da irin kullace-kullacen da suka rika yi a fili fa suka rika nunawa da daga baya a fili a fili an fa taɓa yin wata rigima manzo Allah su ne je ya sulhu a unguwar su Abdullahi bin Ubay ibn Salim shugaban munafikan Madina manzo Allah su sama cikin tawabi'in yana hawa jaki eh ya hau jaki ya domin ne sulhu a tsakanin mutane za guda biyu da suke rigima a wannan unguwar ta su Abdullahi bin ubai da Sami. Manzalin sama na isowa da shi da wasu daga cikin sahabbansa sai Abdullahi bin Ubay bin Sami sai ya kama toshi hanci. Kai tsaye ya ce ma manzan sama ka koma ka raba mu da wannan warin jakin naka. Jakin nan naka wari yake biyar su kama da waje da wari. Wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa hakuri yace wallahi tallahi warin jakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ka kanshi kaga munafincin ya kai ya kasura ya yi girman da har ba za a iya koye shi a zuciya ba har ana bayyana ba kuma cikin hikimar Allah domin ya tabbatar da musuluncin nan sai aka tsallake wannan zan da sama har ya musulunci ya yadu munafukai ba su ci nasara a kan musulmai ba duk da yadda suke haɗa baki da kafirai na wajen musulunci zo a hadu a yi ma manzo Allah sun ma yi sama ki faɗe kwana yakin ahda yakin khandak misali ne babba da aka kulla domin ya zai a gama da manzon Allah sun ma a gama da sahabbanta a gama da musulunci da baki ɗaya zama ba tarihin su ma a ban kasa sannan manzon da sama ya rasu aka zo aka samu al-murtaddu al sun yi kama da munafikai a cikin musulunci suke amma wasu suka ce ba za su ba da zakka ba wasu su suka ce kai su ma sun zama annabawa suka naga kan suka ce su ma tunda annabin ya rasu su ma annabawa ne aka tsallake wannan aka sake tsintar kai a zamanin na Usman ibn Affan lokacin da Abdullah ibn Taba al-Yahudi wanda ya kawo aqidar Shi'anci ya zo shi ma ya yada munafirci musulunci ya sake tsallake wannan kirkan da aka sake kafa masa haka haka haka haka haka haka haka haka zo lokacin da ta tara sukan haka zo lokacin da aka yi حبوب الفرنجة الحبوب الصليبية ya zama kamar musulunci ma za a gama da shi gabaki daya kuma musulunci Allah madaukaki ke ci gaba da kare shi ashe yau abin da ke faruwa ba bakon abu bane ba sabon abu bane a'a Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da gwada masu imani ne domin ya ƙara nutsar da su akan cewa addinin nan ba shine addinin gaskiya kuma shi ne addinin da za a kaɗa a raya a shi. ba wani da zai iya cutar da shi to ne sai ya faɗi wannan Da yace falan yan abu muflihi masu munafurci ba za su tafi su ci nasara ba ba su ci nasara walan na dina sannan kuma ba za su kubuta kullum cikin sharri suke kuma kullum cikin faduwar gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta Allah madaukaki ya tsare mu Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ikhlasi kuma ya tabbatar da mu akan aqida ingantacciya Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan kyawawan dabi'u Allah ya tsare mu daga munanan dabi'u Allah ya shirye mu ya shirye zuriyar ku ya yi ma matan mu albarka ya yi ma zuriyar mu albarka Allah subhanahu ta'ala ya sa mu ga Ramadan lafiya kuma ya sa mu cikin waɗanda za a yanta su a cikin wannan watan kamar yadda aka yi bayani jiya cewa za a daidaita lokacin awa ɗaya sauran minti goma a cikin awar da ake da ita ko kuma lokacin da ake da shi za a ware minti goma domin tambayoyi tambayoyin da aka rubuta a takarda da kuma tambayoyin da za a yi da mari yau an ba masu takarda dama gobe kuma sai a ba masu baki dama sai sannan kuma kamar yadda aka yi mana bayani a ranar budewa a kan. cewa an ba da umarni cewa a kafa asusu na marayu jiya kuma mun yi bayani akan mahimmancin wannan asusu da kuma cewa umarni ne na Allah subhanahu wata'ala farko sannan kuma umarni ne na shugabanni saboda haka da izinin Allah za a kaddamar da wannan asusu a ware alal akalli a cikin sati a sati da za a yi sati hudu sha Allah kowane sati a nemi taimakon kwana ɗaya abinda aka tara to sai amfani da shi a marayun da suke yanki kayan sallah ne za a tanka musu a'a abinci za a ce musu na sallah da sauran dai bukatu da dan adam yake da su za a kafa wannan insha Allah ta'ala waɗanda za su sai da ina ganin malam shine duk mana fahimci Malam Ibrahim babu wannan masallaci. Shi ne shugabanci wannan kwamitin sannan an ba shi dama ya zaɓi waɗanda za su ke shi za su zama bace makansa mutum ji ko mutum uku. Za su kula da wannan su za su kula da neman taimakon sannan in an kuma nemi taimakon su za su yi amfani da abin da aka samu domin zartar da aikikar da shi zuwa ga waɗanda aka nemi taimakon don insha Allah ta'ala. sannan ga halaya muna masa barka da zuwa da sauran duka mutanen da suka zo zan karanta tambaya ɗaya shi kenan ita ce ta zo wajen ban ranar da za a sa ta neman a cikin sati za su tattauna su da ranar da su dacewa sai a faɗa mana zuwa gobe insha domin a aiwatar da wannan asusu kuma ci gaba da neman taimako wannan tambayar ba ni ya kamata in ba da amsa ba dan gidan rediyo ya kamata ya ba da amsa ya ce malam bana wani lokaci ne gidan rediyo za su dinga sa wannan karatu to da dan gidan rediyo ne shi ya kamata ya ba da amsa ba tambaya ce ta addini tambayar gidan rediyo shi na ce gurbin na ai dai baka sani nan ba bayani ya ce bai sani ba amma insha Allah zai binciko sai a jira na da lokacin da za a kasawa insha Allah ta'ala ita ce kadai da kaje suke kenan da haka ta ganin sai mu tsaya a nan Allah ya kai mu karatu mai zuwa gobe sai mu da ne inda muka tsaya sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك